wannan kwamishinan 'yan sandan na jihar jigawa shine dai aka yi wannan zaben a haɗeja kama shugabannin zaɓe wato electoral offices waɗanda aka tabbatar sun yi almundahana dpo da ac wato area commander na, na, na haɗeja suka kama su suka tsare su ya ba da umarni aka sake su wannan mutumin wai shine yau zai ce wai dan an zargi 'yan sanda da satar akwati yake barazanar zai kama isha kadeja to abin da nake so in gaya kwamishinan 'yan sanda shine gare ya je ya gina sel sel sel sel wanda zai rinka kulla mutane daga nan zuwa shekara 2015 shine ya kauce daga aikinsa na ɗan sanda yake nema ya shigo siyasa idan zai iya kwamishinan 'yan sandan jihar jigawa ya cire kakinsa ya shiga jam'iyyar pdp mu buga kuma hakkinsa ne ya kare mutuncin kowa da ɗan pdp da ɗan acn da ko ɗan kowace jam'iyya ba ruwansa amma abin da yake yi a jihar jigawa ya ishe mu barista sani hussein garin gabas kenan kakakin kwamitin riko na jam'iyyar apc a jihar jigawa to amma dsp abdul jinjiri da ke zaman kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar jigawa ya ce mu ba mu yi magana wai cewar za a kamo wani shak hadeja ba a'a inda rundunar 'yan sanda take bayani a kai shine akwai kalamai da ya faɗa na ɓatanci cewar an ga 'yan sanda da akwatunan zaɓe wanda kuma mu a gare mu wana kamar cin fuska ne mu 'yan sanda ba a san mu da harka da akwatunan zaɓe ba ba abin da haɗa mu da akwatunan zaɓe abin da rundunar 'yan sanda ta faɗa shi ne za mu gayyato shi ya zo ya mana bayani akan abin da ya gani ya nuna mana shaida wa ya gani da wannan akwatu a wani guri a wani lokaci domin mu tabbatar da bincike binciken abu ya nuna mana shin waye ya wannan aikin idan ya kasa kare kansa me zai faru eh to wannan kuma sai ka bari sai shugabannin mu ne za su faɗi matakin da za su ɗauka a kansa ita ma dai jam'iyyar PDP da APC ke cewa tana samun ɗaurin gindi daga 'yan sandan a jihar Jigawa ta yi watsi da wancan zargi Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban jam'iyyar a jihar ta Jigawa. Duk wanda ya faɗo wannan magana bai san ma me ake nufi da doka da ora ba. Mutum ne ya shiga rediyo ya furuci. da ifurici din nan masu wanda ifuruci sun yi musu kazafi suke neman sa kuma ina so ka sani cewa hukumar 'yan sanda ta tarayyar najeriya ba ta karkashin gwamnatin jihar jigawa amma suna aiki tare ai suna kare rayuwa ce da dukiyar yan najeriya saboda da su ba abin da ya hada da gwamnatin pdp ba abin da ya hada da gwamnatin jihar jigawa ba abin da ya hada da jam'iyyar pdp so ina tabbatar maka wannan magana da mutanen apc suke ko wani wanda yake faɗa a gefe fa gaskiya a cikin domin IG baya karɓar umarni daga gwamnatin jihar Jigawa. Alhaji Salisu Mahmuda kenan shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.